a gaskiya muna da tantama akan wannan bidiyo ba gaskiya ba ne haɗe-haɗe ne kawai don a dasashe karsashin gwamna ganduje saboda zaɓe ya karato shi ne kawai. Wannan zargin cin hanci da ake wa gwamnan Kano da ana cewa dubu hamsin ba ta gifta a gaban gwamna ya kyale ta. Ban yadda ba amma da na ga bidiyon nan sai na gasgata maganar da ake faɗa a baya kuma bidiyon da na gani ba wai haɗi ba ne zahiri ne na kalli wannan bidiyo kallo na basira na hankali abinda na fuskanta na farko yanzu harka ce ta technology ta yi yawa za a iya haɗa hoto kuma ba haɗawa akai ba idan ka duba za ka ga shi mai girma gwamna za ka kuɗin nan miƙa masa ake ana magana dala miliyan biyar wani project ne a jihar kano wanda ɗan kwangila zai ba da tukuici kawai na dala miliyan biyar wannan ita ce ayar tambaya. Gaskiya akan magana wannan zargin da ake gwamna ni ma da ban yadda ba amma da na ga hoton bidiyon gaskiya na da wannan lamarin na yadda da shi da dai ban yadda ba amma yanzu na yadda. Ni a magana ta gaskiya akan wannan cin hancin da ake faɗa ni ban yadda ba saboda magana ta gaskiya duk a Kano state in aka ce kai ne gwamna to waye zai baka kuɗi duk wani wanda ya kwana a garin Kano talakan gandu ne. ya fi kowa kuɗi a garin nan saboda shi yake da rubu kuɗi to in dan wani yana da kuɗin da zai ba gwamna to me yasa baya yin titin kyauta Wasu al'ummar jihar Kano kenan suke bayyana ra'ayin su dangane da faifan bidiyon da ke fallasa zargin rashawa akan gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda jaridar Daily Nigeria ta wallafa. Sai dai kwamishinan labaru na gwamnatin Kano Comrade Muhammad Garba ya ce gwamnati za ta ɗauki matakan shari'a game da wannan batu. Idan ka duba wato yanda abubuwa suke tafiya da irin bayanan da aka zayyana da irin abin da ake so a nuna a shi kansa wannan bidiyo in, za a ga cewa wato ƙoƙari ake da kalaman mutane wa'anda suka ɗau nauyin bidiyo in da wa'anda suke so su yi wannan shari za a ga abin da kawai suke tunani shine a hana mai girma gwamna ya takara. har an zo ana kiran sunayen wasu mutane a nan jihar Kano ana cewa a canja mai girma gwamna da wa'annan mutanen kaga wannan ma ya nuna cewa ba wani abu ba ne ƙazafi ne kuma magana ce ta siyasa mun riga mun san cewa mai girma gwamna ya riga ya yi aiki a jihar Kano al'ummar jihar Kano shaida ne suna tare da mai girma gwamna mu dai a jihar Kano ba mu da wani tarihi na cusgunawa 'yan jarida saboda haka mun yi ƙoƙari mu jawo hankalin masu ƙoƙari su wannan abubuwan abin bai yi ba mataki na ƙarshe dama da ya kamata a yi tun da ba inda za ka iya kai kukanka ka samu adalci irin kotu saboda haka ina son tabbatar maka da cewa gwamnatin jihar kano za ta shigar da ƙara domin ta nemi hakkinta na tabbatar kwamishinan shari'a na jihar kano na tabbatar da cewa a wannan safiyar da yardar allah zai shigar da ƙara to kuma da abin da kotu ta yanke to ina so in tabbatar maka da cewa mu masu biyayya ne. Yanzu haka dai majalisar dokoki ta jihar Kano ta kafa kwamiti mai wakilai bakwai domin ya binciki wannan batu kuma ana sa ran zai mika rahoton saga zauren majalisar cikin makonni hudu masu zuwa. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.